Jama'a barkanmu da haka barkanmu kuma da wannan lokaci a wannan shiri na kasuwa a kai miki dole masu iya magana suka ce wai gidan biki sai an so. To a yau gani nan a kasuwar Farmers Market da ke nan mai tama Abuja. Kasuwar dai ta kware ne a wajen kawo kayan marmari da kayan lambu. Amma yanzu bari dai mu ji daga bakin waɗanda suke kula da kasuwan. To malam ko ka gabatar min da kanka? Sunana Atiku Abubakar. Wannan kasuwa mai albarka alhamdulillah. Eh, ni memba ne a Fama su market mai tama. To yaya tsarin kasuwan nan yake? Tsarin kasuwa alhamdulillah wannan kasuwa mai albarka ne. Babu wanda zai zo ya kuka da yadda ake sai da kaya a nan kuma da yadda ake aje kaya da kyau ba ma samun matsala a wannan kasuwa babu wani abu kuma akwai kaya iri-iri wanda duk mutum wanda yake bukatar kaya mai kyau a Abuja nan to dole ya zo nan kasuwan ya saye shi. Shin yaya tsaron shagunan mutane kuma fa in an tashi daga kasuwa karfe nawa ma take budewa kuma karfe nawa take kullewa? Eh muna budewa karfe karfe bakwai na safe kuma muna rufewa kamar 9:30 na dare yi tsaro a kasuwan A tsaro alhamdulillah before dai mun samu matsala na security amma yanzu an canza security mun canza su kuma wayannan da muka kawo yanzu security suna aiki sosai ba a taba mana sata ba amma can baya ana mana sata sosai to sai muka canza security yanzu security da annan babu matsala insha Allah suna aiki gwargwado hali. To yanzu dai mun ji daga bakin ɗaya daga cikin waɗanda suke kula da kasuwan nan yanzu kuma bari mu je gun masu siye da sayarwa mu ji yaya abin yake kaya rayawa. Ko za ka gabatar min da kanka? Sunana Aliyu a Farmers Market. Na me da me kake saidawa? Ina saida su fruit da kayan salad. To yaya farashin kayan marmari yake yanzu a wannan kasuwa? A wannan yanzu a wannan yanayin gaskiya farashin ya karu ba kamar da ba. Saboda yanayin kayan ne baya samuwa sosai. Ba a noman shi ne ko ba a kawo muku? Kamar tsarin irin na noma gaskiya dan sassauta ba kamar da ba. Saboda yanayin ƙasar ce sa abun ya ja baya. Saboda wani muna noman shi a nan wani kuma ana shigo da shi daga waje. To shine dalilin da ya sa kamar wanda muke noman shi a nan kowa yana gudun yadda zai shigo ya kawo shi to shine dalilin da yasa shi kuma wanda ake kawa daga waje kin san yadda tsarin kasa ba zai bari a kawo shi ake kawo a waje to kamar dai su apple grape su foreign tangerine to duka a waje ake kawo mana shi kuma sauran abubuwa muna noma su anan to kuma yanayin tsarin kasa ba zai bari a kawo su ba shine yasa suke dan ja idan muka je kayan ganyayyaki fa kiya ne su kuma wannan alhamdulillah sun samu sun kyau kuma alhamdulillah kuma alhamdulillah farashi yana nan daidai a yanzu dai muna samun sa farashinsa kuma ya zo daidai misali ba kamar mun yayi haidu ba gaskiya ba kaman da ba saboda an same shi fresh kuma yana zuwa da kyau mutane sukan fito su sayi abubuwan ganin yanzu ma ana cikin halin ɗarɗar ba gaskiya mutane ba su suka fitowa sosai ba saboda yanayin kowa bai da da yanayin kasar ba shi yasa mutane ba sa shigowa sosai amma dai ba a ce kuma sai dai a ce alhamdulillah saboda duk yanda ka tsinci kanka zaka gode wa Allah sunana Nasir Aliyu akwai lemo da abarba da kankana da gwanda da apple su tumatus to yaya farashi farashin kaya? Abin wani lokaci ne yakan sauka yakan hau wani lokaci kinga oran din yanzu ya yi tsada. Lemu kenan. Eh muna sayarwa akwai shi muke kashi biyu wannan ɗari bakwai wannan ɗari biyar saboda abin ya canja yanzu. To ya yanayin kasuwa duk da kaya sun yi tsada na ga ka kukkulla a leda ma. Alhamdulillah wani lokaci ta kan zo da ciniki sosai wani lokaci kuma saboda yanayin kamar irin yan protest din nan da suke zuwa yau mutane da yawa haka ba su fito ba. Eh, shi yasa haka da ban yayi yawa da haka nan amma wani lokaci ya ji ga empty nan ba komai. Wato duk yawan lemun nan da ka kasa akwai lokacin da za a ga ya kare akwai lokaci ko je zaki ga nan empty ne ba komai a wajen amma saboda yau ba a fito da yawa ba mutane duk yawanci suna gida Suna na Hafizu Usman ina saida da fruit ne am vegetable shikenan kake bukata okay to a bari kudin kawai ba damuwa a to kayan sun yi arha tun da har kyauta na ga kana raba ai regular customer ne masu irin wannan da wanda lokacin da suka zo in suka sai dan abu dan kana ya ce kawai su kyala kudin saboda wani lokacin to yaya yanayin kasuwa yake musamman ma a wannan lokaci da kasar take cikin halin dardar a to gaskiya mu kasuwa alhamdulillah wallahi muna yi bakin gwargwado kamar yadda ƙasa take kwance lahiya to har yanzu ma kamar ke taɓa kasuwa lahiya lau hanyar ta mu har yanzu ba mu samu wata matsala ba hanyar mu ko ina ta hanyar zuwa kasuwan mu lahiya lau an duk abu da take ba inda muka samu wata matsala misali yanzu farashin kwandon albasar nan nawa eh gaskiya farashi yayi tsada yanzu kamar albasa muna iya sayar da ita dubu biyu da ɗari biyar dubu biyu da ɗari uku saboda abun ya yi yawa shi kuma dubu biyu da ɗari biyar dubu biyu da ɗari uku shi ma har dubu biyu ma dai ana sayawa to shi a tarugu da naga kana rabawa kyauta wanda ni ma watakila zan samu rabona in na tashi tafiya shi kuma nawa kwandon yake dubu biyu ne shi a kwandon an taro tattasai ma dubu biyu haka ne to kamar na ga har da su dankali kake kasawa shi kuma dankalin fa shi dankali ɗari bakwai ne wancan dankalin mu ne na hausa shi ake kira sweet potato da suranji suke kiran shi dankalin hausa ɗari bakwai ne shi kwandon shi ai da sauki namu ne nan na gida in kina so ki taɓo mai dan abu na ɗan arish dubu biyu shi kwandon shi dubu biyu yaya kasuwar ta kasance yau din nan to ni a gare ni kam kasuwa alhamdulillah na taɓa bakin gwargwado gwargwado kamar yadda nake ko da yaushe masha Allah an taba kasuwa bakin gwargwado na Ridwan Albabba me da me kake sayarwa kayan marmari da kuma amfanin gona dai aya kasuwa kasuwa alhamdulillah mutane suna fitowa su sayi kaya sosai ma ga kinin a cikin kasuwa kin gani wa idon to na ga wani wannan tanjarin din kamar shi nawa kake saida shi tanjarin ai guda biyu ne ga nan na kasar waje ga na gida muna da shi to shi kamar na kasar wajen nawa kuke saida shi na kasar waje naira 200 ne guda daya na gida kuma naira 100 yaya kasuwa kasuwar mutane suna fitowa su sayi kaya musamman ma yanzu da garin yake cikin halin sai a hankali kowa dai yana dan nesa nesa ne eh to gaskiya saboda halin da muka tsinci kanmu a ciki na wannan tashin tashina da ake ciki an samu cikas wurin zuwan kasuwar mutane saboda ba don wannan tashin nan ba ke ma kanki ba ki samu daman hira da mu a daidai wannan lokacin ba yadda mutane suke zuwa kayya kayya to wannan gaskiya ya kama na cikas wurin harkan kasuwanci da kuma kayayyaki da muke so a kawo su saboda rufe jihohi da aka yi ba mu samu kaya a kasuwa ba na ga kamar hadda su man gyada ma da su shinkafa kake saidawa su kuma ya farashin kayan abinci eh to kayan abinci ga dai shinkafa sai dai shi wannan shinkafan da kike gani na masu siga ne wato masu diabetes kenan ba ku da wanda mutane masu lafiya suke ci? Eh, mu gaskiya ba mu kawo irin shi saboda mun kawo irin shi yana zama ya dade ba a siye shi ba yawwa to shi wannan kuma da ke gani basmati akwai na dubu takwas akwai na takwas da ɗari biyar har ma na dubu tara ga man gyaɗa kuma ga ta. akwai babba akwai ƙarami. su kayan abinci a kasuwar su ana zuwa ana saya sosai. a su ma alhamdulillah gaskiya akan zuwa a saya duk da dai lokaci lokaci ne tunda kin san mutane yawanci sukan saya ne su ajiye ana ci a hankali sai ya kare shi ba kaman kayan marmari da ake siya yau da gobe ba. yawwa daga farmers market ina sai da kayan furu abin da ya shafi abarba kankana gwanda da sauran kayan furut dai namto yaya farashin kaya yake yanzu yaya mutane ma suna fitowa su sai kayayyakin nan mutane gaskiya a yan kwanakin nan sakamakon abubuwan da yake faruwa a ƙasa ba sa hutuwa sosai sakamakon dan abubuwan da yake ta faruwa na zanga-zanga da sauransu da ba ma ganin kwastomomi sosai a kasuwa amma yaya yanayin duk da mutane ba sa fitowa ya yanayin cinikin da da yanzu gaskiya yanayin cinikin da da yanzu akwai bambanci da mun dan hu ciniki sakamakon akwai jama'a ta ko'ina yanzu ka sakamakon ba jama'a sosai a gari gaskiya ciniki ya yi baya sunana suleiman ga nan a wannan kasuwa ko me ka zo yi na zo siya fruit ne wallahi dama ka kan ziyarci wannan kasuwa ne kullum ina zuwa nan kullum to yaya farashin kaya tunda kai me wanda kake zuwa kullum ne da yadda da yanzu ɗaya ne kai gaskiya abubuwan ya canja ba kamar da ba yanzu da ya ba irin wannan zaka same shi irin kamar 300 400 amma yanzu kai magana zaka je 1000 plus nawa ne wannan wannan nawa ne gaskiya zaka bani eh 400 za a ba ba rage ai amma rage dai wancan kuma fa wannan 700 hmm. 700 ba rage 700 ne wannan to malam ka rage masa an rage a ranke dai ga <laughs> dan kara yi masa sauki an kara masa an kara masa ai babba ne in kin dube ta ba karama balin ba da 500 ka ka ba da 600 a'a 500 ba ta 600 to me eh, son ah, To malam yaya banda kayan marmari kakan siya wani abu a kasuwan nan? Yanzu ma na zo na siya shinkafa nan duk yana cikin mota amma za ki ga abubuwa ya isa da ba kaman da ba gaskiya. Yanzu sai ka daure mazajin ka mai kyau kamin ka siya ba kasuwa ba kaman da ba. Da irin shinkafa za ka samu 5 kg 50 kg nan za ka same shi irin kaman maybe around 3000 25 amma yanzu sai ka ajiye kaman 6000 7000 kaga komai ya ya isa da yayi yawa ya kamata at least gwamnati gwamnati su dai mana rage abubuwa su shiga kasuwa da kansu ma at least is better ya fi mana na gode ya wuce wanda na bawa kuɗi kuma sannan yanzu na zai rika gaya wani to masu sauraron mu da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu shirin kasuwa a kai miki dole kenan inda muka zo kasuwar wato da aka fi sani da farmers market a nan mai tama abuja kasuwar dai ta shahara ne wajen sai da wato kayan marmari da kayan lambu amma har kayan abinci ma ana saidawa kundeji ji daga bakin masu saye da sayarwa a madadin madadin wato ma'aikatan muryar Amurka ni Hauwa Umar da na gabatar nake cewa mu kasance lafiya.